lura da matsalolin da aka samu da kuma takaituwar lokacin da nake da shi dangane da gabatar da wannan kisa cikin wato iko na Allah dama na yi kokarin in takaita fefar gaba daya da nufin ba za ta wuce shafi takwas ba cikin abubuwan da ya kamata a ce na zanta ko na tattauna a cikin wannan fefa to don haka babba abin da nake so shi ne mai da hankali zuwa gare ka na so a ce ko da wannan takardar ta yi kyau sosai gaskiya saboda cikin ruwa akwai wadanda idanuwan sun fara tafiya ko kuma ya yin girma to amma dai akwai ina da soft spot na paper kuma da na san haka ne ma da na zo da project da na yi project to sai a gafarce ne ma duk dai waɗannan matsalolin ba ma ta sha'una ila insha Allah tun daga kan farko da samu ba har zuwa ga masallaci amma kuma ni ina ganin duk tare da aka yi wa gidan nan ba taro mai daraja mai fadala irin wannan ko wajen darajar wurin a habbul bilali ila Allah masajiduha wa abghadul bilali ila Allah aswaquha ana cikin shugaban ƙungiya na ƙasa duka baki daya a kudu ba ta tafiya in ba manta da ya kawo shekaran jiya ko juma'a wajen buɗe masallaci ya kawo wani hadisi saboda nuna mahimmancin hassasa masallatai da kuma gina su da rayuwarsu ana miki da ya mana jagoranci gaban zance a cikin wannan ke fatawa shi ne mafaran da kuma sharkan tafsiri da kuma lalufan malamai masu yin a ƙarƙashin wata dirasa da ake ce tun dirasatun tafsiriyatun abin da ake ce ma dirasa ta asiriya a wajen malaman academics malaman abin da ya shafi nazari da bincike da barkaɗe-barkaɗe da leke-leke da rubuce-rubuce da kyalkyale-kyalkyale da kakale-kakale ma wani lokaci in suka ce ta asiriya shi ne wai a faɗi diddikin abu a ɗauko shi tun daga tushe daga asali to shi ne dirasa ta asiriya Akwai ka'ida zai ba irin wannan aka gabatar da ita akan faɗi ina dirasa ta karkata zuwa da ta za ka gabata da sokar abubuwa uku zan yi magana a cikin mawuyin sai kuma in yi kwalliya da dajiya da aro in hakan ya inganta da kira da na shigogi zuwa ga da kuma shawarwari zuwa ga su kansu malaman tafsiri a irin wato a kan gaba da kuma tashiyar shi kansa wannan seminar shi ne horar da malamai masu tafsiri a cikin watan ramadan dangane da yadda za su tunkari kalubaloli ko kalubalen da ke su, kuma da kuka sani lokaci na canzawa duk shekara za ka gane irin kalubalen da take zuwa a matsayinka na malamin tafsiri yana da kyau ka ɗauki sai to Allah ya mana jagora. Bari su ga sifar in karanta ta duka ba amma akwai ta karanta wasu wurare da cikin ta na yi al-mulakhas abin da ake cewa mulakhas shine wato na ta kai ta sifar gaba da a ita ne bayani bisa da cewa wannan fifa yana da cikin abin da babu shakka min ma na shakka fiye an ne علماء المفسرين للقرآن الكريم في رمضان دورا كبيرا في موالاة الأحداث الاجتماعية والظروف الاقتصادية في المجتمع المالكي أظن في هذا الشيء سوما لم تكن تفسير عن القرآن لأسنوة رمضان ولعل الله بمكشي وأسنع الروان da suke takawa wani a zo a gani wajen fuskantar da al'umma gane da fitintunu balagoli musibu yanayin da ake ciki na zamantakewa al'umma amsa nan shi ne kwarai da a wata fuskar ma suna taimakawa wajen kawo ƙarshen waɗansu matsaloli na tattalin domin ba don malamai suna so baki ba a cikin wata ramadana akan wasu daga cikin matsalolin da al'umma suke fuskanta ba to da Allah kashe yin san kila inda al'umma za su samu kansu a wannan kasar kasar tana ce ma yawon cewa amma albarkacin watan ramadan Allah ta ba mu albarkarsa albarkacin waɗannan malaman da suke yin tasiri sai ka ga an gyara al'umma an canza ta sai ka ga kowa ya samu sai da an fita ramadan sai ka ga kowa ya mai da wutar an samu kwanciyar hankali an samu nutsuwa sai daga ga dama ne suna suna tunanin su fito su yi gore sai daga ainihin wato al'amari akwai da Allah ta tafi wani doki da lokacin da masu yi suka rubuta abin da za a gabatar a cikin mutum da ɗaya ya haɗa sa yau da shi zo ka gama inda zai taro kuma sai ya rage ba tare da hayaniya ko su da Allah ta da nuni ka kawai ta a masu sauraron karatu wato sai ka ga sakamakon jawo hankalin da malamai suke ke da al'umma da ta da su yake sai da komai ya tafi cikin kwanciyar hankali sai ka ga kowa ya ga ya na zaman kuma fada to lallai malamai suna da rawa wacce suke takawa ta saboda haka wannan yana da matuƙar muhimmanci mu da shi ya taimaka wajen kawo abin da malamai suke kira da at-ta'ayush sinu ko at-ta'ayush al-akhlaqi a ƙasa irin Najeriya in ka ga dama ka ce mata ba mabuciya ko ƙasar da ake rayuwa irin ta gargajiya tunda shi ba shari'a musulunci ake amma ko musulmai ba a tuntar musuluncinsu ba ma sai ka gajiyar yin gwargwado sai ka kasashen waɗanda ake ganin musulunci shi ne shari'a a ƙasar. sai ke mamakin yadda za ka ga ɗan najeriya yake kwatanta da kuma aiwatar da addinin musulunci duka tasirin ayyuka waɗannan malaman musamman a cikin wata ramadan su da haka wannan mulalima tana nuna mana darajar waɗannan malamai da kuma waɗannan ayyuka a gurguje abu na farko shi ne mabaɗi wa yin tafsir an ga wurin nake cewa yan bari ne kulle mufassiri ya kamata da duk malamin da zai fassara alqur'ani a cikin wata ramadan an yuhita ilman bil mabadi al ashara akwai abin da malamai suke cewa al mabadi al ashara wanda abul abbas al makki ya tattaro su cikin wa wani mawaƙi ya tattaro su cikin wasu baitoci guda uku aka yake cewa inna mabadi a kulle ilmin عشرة الحرف والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله الواضع والاسم والسلطان حكم شارع وحكم الشارع وسائل والبعض بعض اجتمع وبدر الجميع حال وفاء الشارع معنى دون كلمة إلى المبادئ والعقوبة دي كلمة تتكلم تشوف اللي قاعد ويا سامو عسلين من الرشد اللي تبقى لنا shi ma tafsirin da ake shiga a rubuta wasu ba ta gane ne ake kokarin a nuna musu shin qur'ani ake so a fassara musu ko ko ya ake musu a nuna musu ko dariya ko ake so su yi su tafi gida hankalin su ya kwanta sun samu nishaɗi da karsashi ko yi mutanen farko aka kwaso aka sa ko labaran su wani da suke wani abin kujin ana zo a gani saboda ne saboda bai san ba kasuri shi kan shi ma da mutum kun ka tambaye shi ne ba bayan shi ne da sai ku sai ba a gurguje ya ku bayan Allah in aka ce mafaɗin ilimin tafsir ana yin albarka na farko shi ne ta'aru malamai da dama sun fassara wasu tarihin da ya tafi cikin tarihin da suka yi akwai tarihin lugawi lokaci ba shi ba da dama in tabo shi ba amma akwai tarihin da albaru الزركشي يوم علم التفسير كما رأى يتي هو علم وهو علم نزول الآية شيء من التفسير إلمي لك عبد كذا مفسر تقول لك هذا علم أسباب النزول علم نزول الآية كم تقرأ الآية كوي كمان كذا كذا تقول القرآن كذا أو واو ناس مسجد آية تقول وسوء kan suwa da suwa da dama sun ci bashi na da suwa da a ba ta ki da su ka nemo sabon da su duk wani hada da kake da shi alƙur'ani da albarka tana da sabon nuzul to ka san me ya sabon saukar aya kafin ka zo ka fassara aya dan karka je ka faɗa aya ba a mahallin ba to da ka wasu wasu ha, haka da kuma ayar a san cewa ayar a sura ta zafi shi yasa na ta malaman tafsirai da dama za ka ga musamman a cikin tafsirin kalar tafsirin da ake kai shi a tafsirin al-mawdu'i yana da kuma malamin tafsiri da san fagage da bangarora na tafsirin al-qur'ani kaga kai a kawai kai na ka kaje ka saurari Allah ya san wanda ya shadda ba sai ka tattara ka rage sai ka zo ka hau kujera duk yadda malamin da aka yi ba ka zama tafsiri ba ta zama tafsiri ƙungiyar izala ba ta koyar da kabilansu da take koyarwa ilimi da karatu yanzu ana bukatar wasu sabon malaman tafsiri waɗanda za su da wasu sabon wato sababbin salo na tafsirin alƙur'ani wanda shi kansa malam ja'far da yi ta'arruki dangane da fassar alƙur'ani da irin wannan yanayin ba jama'a akwai kalar tafsirin da ake cin shi a tafsirin al-mudusi akwai kalar tafsirin da ake cin shi a tafsirin al-usubi wanda an yi zuban zama da wanda yake fassara qur'ani a watan ramadan an ce ba ban gani ba inda ni ba mai yawan yake da tsirai kuma ilimin da wani ba yawa da shi ba amma irin wanda yake fasar qur'ani da irin wannan sanar da tafsir al-usubi ma'ana za a ɗauki tafsirai ne a karanta ta a sanya su an kuce da suka rika fasara alƙur'ani aya tafsirin qur'ani ne qur'an na muna buƙatar dole ya zama cikin tafsirin ta akwai tafsirin qur'ani ne qur'an تفسير القرآن إلى آثار نعم هنا وحديث تفسر القرآن إلى آثار يقول إلى آثار فكان مثلا قال هذا هو القرآن من القاسم تكلم جواهي بحرص اللارجي تكون بيئة كالعادم الأمة لأن يد مكانيك إن هذا في تفسير أسلوبي شيء تفسر وتابع القرآن الكريم هو أسلوبي هو المكان القرآن قرآن نسيت ذكر صوت الله فكان مستويات الدراسة الأسلوبية لو كان مستوى الصوت تتفوز على مستوى الصوت مستوى المعجم مستوى الكلابي حكم من حكم يدل على التفسير الأسلوبي للتفاوض وكان أقول كلاما وإذا أنكر الأيدي وجع على المال والمسلمين حاولت كنت كثير أن نقول مالا ماليا kawai ya ce kaza ya ce kaza a ko bukatar malamin da su yi ka ya fassara alƙur'ani da ya malamin da fassara karka zo kana fassara aya kawai in ka kalli huliyar mutane da ke gaban ta duk wani launi in sha alƙur'ani kawai sai ka fassara shi da huliyar a dole ka koma ka ɗauka daga inda da suka rasa kuma sai ake karatu yanzu kuma wannan sanin da muke yi babban cibiyar da kuma ga jiya da za a shi wannan duka shi ne duk abin da aka faɗa a nan insha Allah ana sa rai ko da ba duka ba akwai inda aka ɗauko su to ta koma sai ka je na hanga ka ɗauka ka sai ka riga amma idan ka so kawai za ka duka saurara da ɗari a ba za ka samu cikakkiyar gane da ake yi ba shi yasa wani wani yake cewa wani tasirin illa sai yabla ويؤتي الدهر ما كسبت يداه فلا تمسك بخطك غير شيء يسبك في القيام عنها ما لم يحاسوا كما اعطينا بالنسبه ايضا نقول يا ابو بلاغ المحفوظات هذه المحفوظات تخدع تكن لو درست ألا يجمع على ربهم يحيو من جنة تسيب تنوي تنبو ألو يسعى على ربهم وسعيد في سيد من سبب الكاتفين يلزيو راجعي تسير سيوى رسول ألا ربهم وانت كعبو تسير سبب الأداء sai dai nan wani za a kanta amma ko sai an yi cire-cire a ciki kafin a iya tattarwa don duk ta zo wani ne a yi kwallo da su ba ta wani ya yi mutum kwallo da su yau amma ta cire a yau ko Allah shi ne na haka zama abin da aka rubuta ma mu ji ba karfa wa ma mu ji ba farra don haka sanin wannan shi ne tafsiri da kuma ishawari dangane da abin da ya shafi ayar da sauran hatta da su da abin da su ishari haka ba da tafsiri da za ka yi tsalle a tafsirin al-ishari sannan kuma mutum ya san tafsirin ayoyi wai ya ma ayoyi suka sauka ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها دون ما حاول هذا التسميه كما لم تسميه او القران سنه وتعالى وتعالت بكثير وعالمها وتعالى تتكلم ومطلقها وتجد صفة مثلا ترى السكين ومعينها في التصويت ومجملها ومقلب ومفسرها وولد تبسط على عمل ولد تصويت من أمام الله عز وجل ما نعرف كل من نسوم ثلاثة منهم نبي شيل أين عيش تفسير القرآن Wani alkuwa ya san ko wannan bamu shi da kurani a yaki wanda zai zo karanta hadisi yanzu yana fassara ana cewa tafsirin hadisi amma kurani ba shi ake karanta shi a fassara ko to wace fa'ida za a samu idan mutum ya san ilmin tafsiri ko ilmin usulin tafsiri wace fa'ida zai samu babban fa'ida zai samu shi ne zai kare kanshi akalla ko ba komai daga aukawa ne da hatsari cikin kurakurai imanin da ranar da ta'ala wajen fahimta maganar Allah ba daidai ba da akwai waɗanda suka fahimci maganar Allah a daidai ba kuma su gaya wa su to kai in ka san irin usulin tafsir da malami ya ga kauce hanya to za ka gane inda ya ba, kai shi ka kama hanya mai kyau ka bashi ka sai ka kai shi ka baro shi can sai kuma ka dawo ka shiga aljanna Allah ya sa mu dace وغاية القول تلك التسليم شيء معرفة أوامره ونواهيه وقد جئت عن الله يسوع تمشي على وتر رمضان إن كان سكين متسين على القرآن شيء أحسن في الله حتى يبارك أمري أمر مولى سلف معا على السلف كان إلى متسين إلى اليوم فوضع الروس في السن أمر مولى القرآن يقوم على حدثة سنة جاء لي بركة الله على جاء saboda an yi umarnin Allah an kwatanta su sana an yi su abu da Allah to ne da da suka yi mun tasiri da sauran su ne ba wannan ko shakka ba wai ilimin tasiri yana cikin ashan su da wuri ba don komai saboda alaƙar da kuma dangantakarsa ta kai tsaye da littafin Allah ilimin tasiri yana da alaƙa da Qur'ani alaƙa kuma ta kai shi yasa yana da wahala ta ɗauko hariya ka tusa cikin tasiri sai an gano saboda ilimi ne wanda yake da alaƙa da alƙur'anin kai sabon manzo na sallallahu alaihi wa sallam su ne daga cikin mafi shahara wajen ilimin tafsiri akwai irin su waɗannan sarkokin guda uku sun tsaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka shigo wa alƙur'ani kuma sun fahimci ayoyi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sabanin malamai akwai masu cewa annabi ya fassar Qur'ani duka akwai masu cewa wasu gurare al-mubin ba su bar annabi ba ko annabi bai bar su ba da suka fahimci al-Qur'ani ta ma'aikata annabi bai da shakka da kai da fahimtar su saboda haka wannan ya nuna mana darajar wannan ilimi su waye suka kirkiro wannan ilimin yana da kyau ku sani su waye suka kirkiro ilimin da su a يصدق بالسنة كما جاءها صلى الله عليه وسلم يوصل إلى الخلفاء الأربعة بصورة يكون ولا مستوى باس بنفسه تابعين يكون عينه تابعان تابعين ينال العلاقة في تفسير وقد كان يوم من يوم من التابعين يوسف إمام مجاهد بعد كان من صاحب الله بن عباس بصورة بل من يوم على من يوسف إمام قتادة يوصي ما أعطاه للثورة إلى يوصي الى التفسير حتى في أهل الكرش علم التفسير أن تاموس إلى السنة ما في عمل محمد صلى الله عليه وسلم هذه شيء تسواج فسر القرآن جب آية كتمالا ولا تفسر كذا وحديثي كتاب مثالي في تفسير يأتي كل أوائل شعر هذه الشيء يسمى كمان ابن كثير لا غير على مرة iya kawo zai ce maka hadisi ingantacce da ko ba ce ba ne saboda idan ne ya kawo maka islami ya gama da rai yanzu kan na kan islami ne sai ka kalla hadisi ya inganta ko mai inganta ba to me wani hukuncin koyon ilimin tafsiri ba a fassara alqur'ani a wannan kan ne. ainihi fardu ainihi hukuncin tafsiri ala kulli man hasara usulahu da duk wanda ya san usulul tafsiri إذا مسألة أن يجمع الروح والطيور وعشتي وغير على من أيوة، يستجيب وصول التفسير وكيف يجب أن يكون مثلا تتمكن من التفسير سواء على المدار قضاء على المدار سنتي إذا وفرت الكفاية أدري إن شكم كريم كريم إذا أقوم على غيره بالجوء ولا يستفيد منه تكتب قومة ثلاثة شكم قومة ثلاثة matsalolin da muka fi yake magana a kai shi ne ka kalle shi da fuskar usulunsa da lafuzarsa da karatunsa da ma'aninsa waɗanda su ne ake iya ba da ma'ana alƙur'ani suwa ya fi shahara a ilimin tafsiri na ce su haɓar da guda mun kalmomin manzon Allah sannan Abdullahi dan Mas'ud yanzu ne wajen tafsiri ga ɗan Abbas ga Ubayyu bin Ka'ab ga Zaid bin Thabit ga Abu Musa al-Ash'ari ga abdullahi dan zubai Allah ta'ala ya kara musu yarda in ka tsallaka cikin tabi'a akwai irin su sa'idu bin jubair da irin su ikrima da mujahid da zawus da sauransu akwai da gari akwai malamin da su irin garin da kuma ɗaliban su ina ba a nan lokaci da ba da wani ba gaba ta gaba ita ce shuru da tafsir kafin ka yi tafsir ana buƙatar sharuɗa ta haka suna da yawa kaɗan da wasu a tadahun fi ulumin lura al'arabiyya kafin ka buɗe qur'ani ka barkata ka karanta da shi ana buƙatar ka cika ka tumbata a cikin ilimin lura in aka ce ilimin lura tun daga ilimin rasuwa da wani za ka ya ce a ilimin lura da aiki na iya ramu na iya rirari wakata da damar jarumta da tana ta tafi داود مفعول داود مفاعل متعكر هذا أنصر هذا الحمد له نحن نضع تنسيب كما سبق تدوم تنهي المبان اللغة علوم اللغة هو مشاعور لما نريدنا كروسا جاسس نحن وصف عروض ثم باقية أزواج أصدقاء في شبكة على الصلاة والسلام أبو نبي المهيد تجد أصول التسليم ilimin usulin tafsir ya kunshi kasar asbabul nuzul andasis wal masuk kasar hatta ilim wani abu da cikin ilimin al-qira'at dan wani lokaci za ka sha mamaki irin yadda cikin kira'a take kara fito da garbi da nazarar haya ko al-qur'ani wallahi za ka mamaki da dace ai a wata kira'a an karanta kaza an fassara maka cikin kira'a abu ya gani ya yi kishi wa alƙur'ani yana da ban al'adu duk kira'ar da ta ɗauka ta za ta fassara ta kan kalli fassara malamai sai ta ya ƙara ma alƙur'ani kyau fassara ta ƙara mutuwa shi to akwai buƙatar ka san wani abu da shi da ta kai da duk manyan manyan da ta suna kawo ƙira'a su yi da kafirin su kurkuri din su kabari da sauransu duk za ka za a kawo su abu na ɗauko shi sai hatu ya ƙi ba kafin masu mutum ya fassara alƙur'ani to ya gyara a cikin wani zai mamaki ya ɗan gyara a cikin gyara a cikin ya bari kuma ba ka ji a hannun ma da ya ce a wani ma ya zuwa hannun kallon da tsoro imani ai imani akwai a kullum ana jaddada imani saboda yana daga cikin aƙida da manhajin ahlus sunna wal jama'a mun yi imani da cewa al-imanu yazidu فيه كرم فيه الأسبوع يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية تؤدي إلى صحة الاعتقاد آه، أول سنة أول دفاع سنتي لأول دفاع دفاع ما لم تصدي يلا يلا مصمع أهل السنة يتكتك في كريم يعني يتكتك جهلا يلا يلا شمع بني يتكاو جمع ما لم تصدي كريم يتكتك kuskuren shi na fahimta ya yi mai tafi misali aka da samu akwai wasu abubuwa da malamin ya fahimce su kuskure ko kuma sun saba wa manhaji da kuma tafiyar ita kanta kungiya misali a ta an gano duk wani malamin da kungiya ana so ya zanta alƙur'ani ga irin sanar da ake so ya kuma kana da wata fahimtar da kila yi ne a farkon kamar a kungiya ba ke nan a fahimce ni bai da kwasai ba ta son cewa ya ta kai ake so a faɗa na ka ke zuwa da fahimtar da sun shirya akwai malaman da suke sa kan wannan fahimta amma ka kawo da za ka musu shirya sai su yara ne da ɗaya da san santa to duk shi ka gyara irin waɗannan fahimtar da ta ake so a ke saboda tafiya bai ɗaya ya fi tafiya ɗaya ɗaya Allah ya ce mu yau abu na hudu shi ne ana so malamin tafsiri ya zama ya siffanta da alfitar mutum hawa ka ajiye son zuciyarka lokacin tafsiri wata afu ka adana sunan ka cikin da gaskiya ya tafi ya zama tana yau babu magana yin da maliki ne da aka duk abin da cikin malikiya yanzu misali mutum da zai ce ai kuma maliki ya ce kaza a ce mai da hadisi ingantacce kuma cikin malaman ahlus sunna sun tafi akan aiki da maliki da kace kai kana da ta cewa saboda ba ta fahimci magana ba ba a san a san malamin tafsiri yana don za ka je ka mutane cikin wuta za a yi shirin jima da kai tare da haka kuma ba za ka ci mutunci kowa ba a aka kuma malami ya zo ya kafa kujerar tafsiri duk duk ya rike yin wancan malamin tafsiri da akwai wanda za a yi sauna duk da ba ta ma yi yamma yana yin tafsiran malamin ya ji wancan ya ji wancan kamar da Allah ta alai da hakiba kamar tare da doki kai ke yin zaka da kullum kalmar da yawa ko kullum ya amala ala shaykh da su su yi naka tare da aka bai hana ke rantsi abu da ya bata a rantsi da ya zo gaban ka amma kada da shiga su da yin rantsi yadda mai da hankali a kan bai ilmantar da mutane su fita da wata fa'ida a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu a gurguje ga su nan dai sauran zan tsallaka in barku da su su ma ku zai karanta sai in shiga gaba ta ƙarshe wanda ita ce ainihin wato wata shi ne shi ne adamu da farsa الذي ستأخذ مالا من نفسي كتابا الإخلاص دول على أتكي نفسي إذا قلنا كما كي نفسي على تمام إذا أتاك عدي أجي الهي ليكون أتاك على جلتا أتاك منارة معنى أنا من هذا عهد السنة إذا مينا يعني نفسي إذا غلع المرمى لكي أتاك سيكي كان مدارة يسير فيه ana karanta kowane misali sai ruwa za ta imam mali imam mali ya ce a ai karba nan suna da yawa sun bazu a duniya wataƙila akwai wani abin da yi ban kawo cikin ruwa ba a wani kwallon shahararren zan faɗi ma'anar kwallon saboda lokaci imam mali yana ta duk abin da ya kasance na allah shi ne yake wanzuwa wanda kuma ba na allah ba ne sai ka ga ya taso kamar kuka أما الزبد فيذهب هو سلك الأول وقال على ذلك مين ما لم يشبع إن أراد تزوج رجل صحة المعتقد rashin kyakkyawan aƙida ya fi shi an yi waɗanda suka ci karansu ba da barka in suka zo wani suka tayar da kura an gama amma saboda rashin sun hasu da wadatar rashin ikilasu yau ina su ba ka samu mutum ɗaya na gaba na gaba da shi sai in shi yuyu jama'a mu gyara shi da wa ma umru illa bi amrillah mukhlisina lahu min abu nabi at-tahalli bil akhlaq al-hasana abu nabi zuwa da ba da tafsiri shi kai karka kai tafsiri kamar kana bambanci yan siyasa ba su ne a gaban ka ba kada da ɗan siyasa ya zama tafsiri ne da zara kan saka yin yaban shi da kafa ma shi ne ka tashi tafiya ya ce ka tafi mutunci wannan da ya fara da komai ba ka nuna cewa mutunci ka shi da wani ba da aka guji zuwa wajen shi ake ba shi ne ke zuwa ba kawai da abin koyi a najeriya irin sa mu koma da ta kallon rayuwarsa da wani rayuwarsa da rayuwarsa allah da shi da ke amma duk abin da za ta auko da karantar da mutane ladabin ka ya kai mai tafsiri a cikin wata ramadan ka tabbatar da kayan a nasu musulmi wajen ɗaukowar ka ɗauko bisa gaskiya kar ka yi abu da kan zaɓo kar ka ɗauko abin da kake ganin ya dace da kan zuciyarka wajen ka sannan ka tsaya ka kalli abin da kyau wajen kwakwo shi kar ka yi kuskure har zai iya tasiri wajen isar da shi wa ka kiyaye shi da kyau kafin ka faɗa ga kiyayen malamai a gaban mu sai ka buga wa malam malam waya ana za su malam wai aya kaza kana ganin fahimtar da ne mata haka ne sai a ce maka kwarai zuwa في صفة وجوانب وعدم نقله من الأحاديث الصحيحة أو الموضوعة أو أن كنتي في شوكته في كما شمال من تفسير أو رمضان فهو يرى لا حديث اليوم وحديث الحية يرى جنسنا واحدا وثاني سبب الشيء أي أن المرتبة السنة فأنت فتاة إذا لا يحماش يحفر أبو نوم لك السؤال الذي تكتب شيء شيء كي أي أيدي القرآن حقيقة تنفع ta suna cewa idan kana so ka ga hadisin manzon Allah kana so hadisin ka rike shi kan kamar ka kai aiki da shi to duk aya ta ka fassara wa jama'a kana son rike aya ko kuma sanin fassarar da yake kamata to wannan ayar ya kamata kai kanka aikin kanka kai aiki da wannan ayar a sannan kuma sai gudunmawar da malamin tafsiri zai bayar wajen kawo ƙarshen hatsaniya da hayaniya da kuma rashin tsari wajen tafsirin alƙur'ani a wannan hali ba ta ƙarshe ke da dokar kamun afuwa na ce ya ce ma'ala tafsirin alƙur'ani fi ramadan wajibi ne ga duk wanda zai fassara alƙur'ani a wannan hali an yi alama anna Allah subhanahu wa ta'ala يسأل سؤالك ألا بغض تسأل إنما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليدرس معاني القوة أنا أعرف عن محمد كاش فرق حقبة فرق لإسم المنع آقا بين المهاجرين والأنصار فيبقى كريسين تفسير فكان نونا ومتعني من يمجد وانتفع جماعة رشد وانتفع يسنى رمضان ما شبه ذات مرمان ذات الوقت ذات سفارة ستاشة الأحطون اللي يتعلم اللي يسوريش سوري معاني أخوية أخوة لأي أثاري وانتوني عداه لا تشير ذاعة الدوال مرمية فأدي عداية تتأثر عن العزم ويبن سوزوتي ويبن السلام عليكم أنا مرمى أنا زندان أنتم جهاز لا أقول بعد الخوزي ذاك الدوال فساك دوال saboda yin kyautata ko ba ka da kuɗi in ji a akwai ruwa da shi zana ba ka da matsala to waɗannan abubuwan da za yi mu zamu su cikin tafsiri malaman tafsiri suna da wanda za su yi taka wani gano da wuri da ka. mu kalli wannan abu na yi an ta samu ko da kai da kuma ya yafiya a matsayin na ɗan izala kai ɗan izala zai iya fata mata za mu yi samun sabani to كان لدرجة kalli darajar tafiyar da ake sai ya yi ba komai ya bar su zaman lafiya gaba ta gaba ita kuma في رمضان أن يعلم أن الإسلام حريص على تقوية على تقوية عواصم القوة وحسن الجوار مع كافة الشعوب. فمن الذي هنا أشهر لك الشيء فسن نحن في فترة القرآن سورة رمضان tana da zaman da za ta taka na a zo a gani da waɗanda suke jihun baya kamar yadda suke cewa abokanan zaman wajen su ba jihun musulunci kyakkyawan fahimta ko ba su musulunta ba kada kalmomin ka a cikin tafsirin ka ya zama sarka cewa ne da kafartawa da kuma muru da kuma yin kasarwa ka zama mai shi ko ان شاء الله يا زلمه يقول لك كنت مسلم كذا وانا بعض الاربعة احد موجود يمشي يقول لي اشعر ان سنتين كثير ولا تكلم في سنة ذاك ولا لا يقول لي لازم يجي ما بين يا زلمه من صوت ساعة يا عجيك عجيني اخر اشعر كل سنة شلو وانا ولا تسكت دائما يدعو من دون الله فيوصف الله جماعة واجبين ما لم تسكت بك يقول لك ربنا الله abubuwan da na kasu wanda bai ka lokaci ba ba da dama ya kawo su da ba amma ina ganin na ɗan da ba a ƙarshe ina wani cikin fatima ina cewa yau har ni ma sabaka fi bahri annal mufassira fi hajati ila ma'rifati mabadi wa shurut at-tafsir malamin tafsiri shi wanda wanda yana buƙatar ya san mafara da kuma sharuɗa na tafsiri da kuma ya siffanci da waɗansu halaye da ake ce musu adabu mufassir to idan aka samu wannan bukata ta biya sannan sai mutum ya sani cewa musulunci ya zo ne domin koyar da mutane kyakkyawar da mutum kewa da wannan mutum gani ya zama cikin jami'in ke tsaya abin da na faɗa dai ya Allah ya sa da ke cikin lada inda ya kusa ya ta gama samun Allah ya sa mu yi azumin wata Ramadan lafiya ya amfana da mu da tafsiran da za mu saurara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah ya saka da yayi duk ya saka ga yin da ake kana na aya ta al a cikin ya ci buga aya to kafin ma da mutum shi inda yana da sauƙi za mu so ya ɗan yi nuni zuwa ga ayoyin nan takardun da ke wajen ƙoƙarin abin da suka ɗan ɗauka ta aya ta yi kaza shi wannan aya kaza shi ta yi ta yi kaza نعم طيب، ولا يزالون مختلفين الا الله لو شاء ربك عاد آية ولو شاء ربك لجعل الناس أمة شاكلة واحدة آه ويسع ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكرم الناس حتى يقولوا مؤمنين شيعا صفحة ست ملخص هذا شيء في سورة يونس آية. آية في آية واحدة إيه، إيه، وليس تحييد الناس على إلا يعود العصبيه والالحاد والعنف قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى سوره الهجرات شافي ما تقص في شافي ولا يوم نعم عند شافي ما تقص sai ɗara rubutu ta uku a shafi na takwas eh, ta takwas? shafi na takwas ƙwai ya yi suna farfaraku min dabbar da kuka wata annabu sa'uban wa fara iya sa'ar shi na farko sai na biyu zama zuwa da ikuwa a sura da yanzu عدم عدم إجلاله عدم حركة رجلي حركة رجلي سنقول إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة a shafi na takwas ɗin za ku ga aya ɗaya biyu uku hudu ayoyi hudu ne a shafi na takwas ya faɗi na ɗaya an faɗi na biyu to an faɗi na uku ko na biyu suratul mujra kun ganta ina mai wuri ne ya kwako sai sai ta kudu ila sabi rabbi an gashi wajen birri wallin da ya sabi da sai na ƙarshe shi ma wuce ila sabi da rabbi alhamdulillah Allah ya saka ya kuma kuma da ƙarshen lokaci a gurguje muna son sai da na alhamdulillah